Masu mu Assalamu alaikum. mu da kasancewa da ku a tashar mu ta Hausa Online TV. Inda za ku ji cewa jami'an tsaro na farin kaya sun yi kira ga 'yan Najeriya da su daina kushe su domin suna iya bakin kokarin su. Hukumar jami'an tsaro na farin kaya ta yi kira ga 'yan Najeriya da su dinga ba su goyon baya ɗari bisa ɗari. Daraktan hukumar Yusuf Bichi wanda ya samu wakilcin Peter Afunaya. ya ce suna aiki tukuru amma 'yan najeriya ba sa gani ya ce suna buƙatar addu'o'i da goyon baya da bayanai daga 'yan najeriya a maimakon kushe su da caccaka hukumar jami'an tsaron na farin kaya ta yi kira ga 'yan najeriya da su ba su goyon baya da yadda ya kamata yusuf Bichi, daraktan janar na 'yan sanda na sirri ya yi wannan kira ne a ranar bikin matasa na duniya ta wato ta shekarar ashirin, wacce hukumar matasa ta Najeriya Abuja ta shirya. Bichi ya samu wakilcin a kunnaya kakakin hukumar ya ce jami'an tsaro na farin kaya na iyakar kokarin su wurin shawo kan manyan ƙalubale. Ya ce hukumar tsaron na farin kaya tana mayar da hankali wurin tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun yi kasuwanci halastacci kuma sun yi rayuwa cike da kwanciyar hankali wurin cikar burinsu. ya ce abinda jami'an tsaron farin kaya ke bukata shine goyon baya daga 'yan najeriya maimakon kushe su babu kyau a ce matasa iyaye mata da dukkan 'yan ƙasa za su ci gaba da kushe hukumomin tsaro suna matuƙar ƙoƙari babu su ci babu bacci cikin ruwa ko rana wani wanda aka kashe a borno ko wani wuri mahaifin wani ne mijin wata ne kuma matar wani ne kuma kawun wani ne kar ku manta ku yi laka ƙasan wannan bidiyo mun gode Dan na subscribe, dan na subscribe, sannan ka danna gawa gawa.